Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Sunana hawa Sharif tare nake da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shirin na asubahin yau Laraba shi daga watan Disamba shekarar uku Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Muhammad da kanun labarai. Yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa a Gaza, Amurka na ƙara samun rarrabuwa kawuna kan waɗanda za su zarga. jiya talata shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya soke ganawarsa da 'yan majalisar dattawan amurka ƙungiyoyi biyu na 'yan tada kayar baya afghanistan da suka kumshi tsoffin jami'an gwamnati da na soji sun yi da'awar kashe akalla jami'an taliban da sojoji hamsin kanin labaran kenan idan shirin ya shiga najeriya za a ji cewa gwamnatin kasar na ci gaba da bayyana alhininta dangane da makamin sojin da ya kashe wasu ƙauyawa a jihar kaduna kasa yana musu jaje yana tannati kuma ya umarce mu da duk abin da za mu yi mu tabbatar cewa wannan abu da ya faru bai sake faruwa a wannan ƙasa ta mu mai alfarma ba. har ila yau a najeriya wasu al'ummomi da hare-haren 'yan bindiga ya addaba a yankunan su sun zayyano sunayen wasu shahararrun 'yan bindiga da suke ganin ya kamata a ce an cin masu. Baleri yana nan dajin birnin gwari ba a ce makami ba bello tuji shida na dajin fakai su ada aleru ga damana da ya sace mutum ɗari ya gargada da su cikin daji sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin kamar kowace ranar laraba a yau ma muna tafe da shirin baki mai yanka wuya tare da murtala faru sanyin na amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yayin da ake ci gaba da gwabza fada a Gaza, Amurka na ƙara samun rarrabuwar kawuna kan waɗanda za su zarga da kuma abin da suke so Amurka ta yi a yakin da ya laƙumi rayukan sama da 'yan Isra'ila uku da falasɗina sha shida Robin Collins, farfesa mai nazarin birane da manufofin jama'a jami'ar Dillard da ke New Orleans ya ce, ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa amurka sun fi tausayawa isra'ila fiye da falasdinu amma bambancin bai da yawa sannan kuma akwai mutane da yawa waɗanda ba su yanke shawara ba da kuma mutane da ba su da tabbas ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da cibiyar the economics ta gudanar daga ranar 25 zuwa 27 ga watan nuwamba ta nuna cewa kashi 38 na amurka na tausayawa isra'ila inda kashi sha ɗaya cikin ɗari na waɗanda suka amsa tambayoyin suka goyi bayan falastinawa Sannan kashi ashirin da takwas cikin ɗari sun ce suna tausaya wa ɓangarorin biyu daidai da daidai, yayin da kashi ashirin da uku cikin ɗari suka ce ba su da tabbas. jiya talata shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya soke ganawarsa da 'yan majalisar dattawan amurka ana sa ran zai ci gaba da neman bada tallafin soji a yayin da rasha ke ci gaba da mamaya shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa chuck shuma ya shaidawa taron manema labarai cewa zaliski ba zai samu halarta ba wani abu ya faru a mintuna na ƙarshe na taron mu shuma ya ce an gayyaci zaliski don yin magana ta hanyar kafar bidiyo a wani taro na musamman don waɗanda suke wajen taron su ji kai tsaye daga bakinsa ainihin abin da ke a ƙasa kuma ya taimaka wa 'yan majalisar su kada ƙuri'a kan ƙudurin da ya hada da biliyoyin daloli na sabon tallafi ga Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyi biyu na 'yan tada kayar baya a Afghanistan da suka kumshi tsoffin jami'an gwamnati da na soji sun yi da'awar kashe akalla jami'an Taliban da sojoji hamsin a cikin watan Nuwamba da ya gabata. harin sarika nuke ya fi kamar ya arewa da arewa maso gabashin kasar inda 'yan taliban suka fuskanci turjiya sosai a zamanin mulkinsu na baya daga 1996 zuwa shekarar 2001 a cikin wata takaitaccen sako da aka wallafa a harsunan dari da ingilishi a shafin x kungiyar neman 'yancin afghanistan da kungiyar 'yan adawa ta kasar afghanistan sun yi ikirarin cewa mayakan nasu akai-akai suna kai hari kan 'yan taliban a shingayen binciken ababen hawa sansanonin soji da kuma kan manyan tituna ya zuwa yanzu da 'yan taliban sun yi fatali da hare-haren 'yan bindigar inda suka ce an samu cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin ƙasar. An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan yanzu bari mu shiga Abuja babban birnin Najeriya inda a daidai lokacin da hafsan sojojin Najeriya ya kai ziyarar jaje a ƙauyen Tudun Biri da ke jihar Kaduna bisa ga kuskuren jefa bom da sojojin ƙasar suka yi wanda ya hallaka gomman mutane a wurin bikin Maulidi. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya bayyana alhinin shi game da afkon lamarin kamar yadda za ku ji a hira da Umar Faruk Musa ya yi da babban ministan tsaron Najeriya Alhaji Badaru Abubakar. sani sojojinmu suna ta kokarin wannan aiki na tsaro kuma aka samu wannan kuskure ya fada ga kan al'umma mun kafa bincike sosai na a gano menene ya faru kuma domin a yi maganin wannan abin kada ya sake faruwa za mu kawo masana sosai da za su duba su ga menene ya faru kuma ya za a yi maganin wannan abin ka kai sake faruwa kuma kamar yadda kuka ji gwamnatin kaduna da mu ana ta maganganu yadda za a kula da marasa lafiya da kuma yadda za a duba yadda za a yi diyar yadda suka rasu domin a samu samu sauki Allah ya ji kansu Allah sa sun huta Allah ya rahamshe su wajen bautar Allah wajen maulidi suka rasu Allah ya gafarta musu lalle lalle abin ya taba zukatan mu ya taba zukatan gwamnati kuma shugaban kasa yana musu jaje yana ta'annati kuma ya umarce mu da duk abin da za mu yi mu tabbatar cewa wannan abu da ya faru bai sake faruwa a wannan ta mu mai alfarma ba. Amma a shekarun baya an sha samun irin wannan haɗuran. Kamar an samu a Nasarawa da Borno kuma an yi bincike a ka kuma an ɗauki matakai. To ka san yadda aiki yake haka lamarin yake wani lokaci sai ka ga an sami matsala ba haka dai ana bi yau a magance ta gobe ta faru a magance wata layin allah yadda za a yi maganin ta baki daya da ba za ta sake faruwa ba insha Allah. To a daidai lokacin da ake fatar za ku yi adalci wurin tabbatar da diya ta kai ga waɗanda abun ya shafa. Akwai waɗansu sababbin matakai da za a ɗauka domin wato ƙara tabbatar da an kakkaɓe 'yan ta'addan da tun farko su ne ke zama sanadin wa'annan masifin da ke faɗawa al'umma musamman a yankunan arewa maso yammacin Najeriya inda matsalar nan kamar bunƙasa take yi. Abin da muke fata shine za mu ci gaba da aiki tukuru to amma abin da muke roƙo shine jama'a akan wannan abin da ya faru a bar wa Allah lamari a yi kokari a yi ta addu'a Allah ya kare na gaba kuma mu za mu bincike domin yanzu idan muka ci gaba da caccaka sojojin akan wannan lamari zai zama gwiwa su ta yi sanyi akan wannan al'amari mu dai mun tabbatar muku a matsayi na shugabanni ba za mu bar wannan abu ya wuce haka ba sai mun bincika mun ga me ya faru idan da saka sakaci kuma za mu hukunta sakacin da aka yi. Tun da akwai makamai da kuma hikimomi na zamani da ake jihobama bamai ba tare da mutum ya je shi da kansa wato ta jirage masu tuka kansu shin ana amfani da irin wannan hikimomi wurin yaƙi da 'yan ta'addan nan a daba-daba da aka sani a sassa daban-daban na ƙasar najeriya kuwa? Eh, ko yanzu ma yi wannan jirgin da rahoton farko da aka gaya mana cewa jirgin da ya yi wannan aikin jirgi ne mai tuka kansa akwai wayannan hikimomi kuma akwai kimiyya da yawa yanzu a hannunmu na aikin wannan sosai ita za mu tantance mu ga a wannan lamarin menene ya faru ya aka yi aka sami wannan akasi da yadda Allah kuma za mu fito rahoto da kowa zai gamsu da abin da ya faru kuma idan da ganganci a ciki za a ga abin da za mu yi insha Allah. An gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Muhammad ya shigo da kashi na biyu na labaran duniya. Yayin da ake kara nuna damuwa game da rashin ɗorewar basussuka a tattalin arzikin kasar Sin, wani babban kamfani mai kididdiga a ranar talata ya sanar da cewa ya sauya ra'ayinsa game da basukan da ke kan kasar sin zuwa kasa kamfanin kula da masu saka hannun jari na mudi ya yi gargaɗin cewa yawan basukan da ke tsakanin gwamnatocin yankuna da na kananan hukumomi waɗanda da yawa daga cikinsu ke kokawa kan yadda ake biyan su a nasarar za su tilasta gwamnatin ƙasar sin shiga tsakani tare da ba da tallafin kuɗi a daidai lokacin da tattalin arzikin kasar sin ke samun koma baya haka kuma matakin ci gaba yake raguwa fiye da yadda ake tsammani mudi ya yi gargaɗin cewa wannan ƙarin nauyi na iya sanya matsin lamba kan gwamnati. Jiya talata 'yan sandan karamar hukumar Arlington sun gano wanda ake zargi da fashewar wani abu da ya kone wani gida a ranar Litinin a birnin Washington DC da ke wajen Arlington a jihar Virginia da ke nan Amurka. Ana kyautata zaton James Yu mai shekaru 56 wanda 'yan sanda suka yi imanin cewa shi ne mai gidan ya mutu a fashewar. Har yanzu ba a tantance musabbabin fashewar ba. Shugaban 'yan sanda Andy Penn ya shaidawa manema labarai a jiya talata cewa an gano sassan gawar jikin mutum ofishin babban likita mai bincike yi aiki don gano mutumin da abin da ya haddasa mutuwar a cikin sa'o'i da dama ana gab da fashewar an ɗauki wani faifan bidiyo a daren ranar litinin wanda ake zargin ya harba bindiga da dama a unguwarsu in ji 'yan sanda daga ƙarshe karuwar tashin hankalin yakin isra'ila da hamas sun mamaye taron sauyin yanayi a dubai tare da kiraye-kirayen a dakatar da buɗe wuta a Gaza da ke ƙoƙarin zarta kulawa da buƙatar tabbatar da adalci ga yanayi a taron na COP28. Masu zanga-zanga daga ƙungiyoyi da dama sun taru a ranar Lahadi domin nuna goyon baya ga Falasɗinawa a Gaza. inda dubbai suka mutu a harin da sojojin Isra'ila suka kai da niyyar wargaza ƙungiyar Hamas harin dai ya biyo bayan farmakin da hamas ta kai a ranar 7 ga watan oktoba a isra'ila inda aka kashe mutane 1,200 tare da garkuwa da kimanin mutane 240 zuwa gaza masu zanga-zangar suna ta rera waƙoƙi a lokacin zanga-zangar ta ƙarshen mako kan 'yancin falasɗinu inda da dama suka ce neman adalcin yanayi ba zai yiwu ba yayin da ake ci gaba da yaƙin. shugabannin kasashen duniya da dama sun kuma soki matakin da isra'ila ta dauka a lokacin da suke jawabi ga taron yanayi labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a Sokoto birnin Shehu da ke arewa maso yammacin Najeriya. Inda a can ma jama'a ke ci gaba da bayyana alhininsu dangane da wato makamin sojin da ya haddasa mutuwar gomman mutane a jihar Kaduna. Inda wasu mazauna yankunan da 'yan bindiga suka addaba a jihar suka rika zayyano 'yan bindiga cikin takaici da suke ganin ya kamata a ce an kan masu. Daga Sokoton ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana inda ya fara da batun ingantattun kayan aiki irin na zamani da daddare sojin kasar ta ce tana da su. ba da jimawa bane rundunar sojan najeriya ta bakin kwamandan shirin fafatawa da 'yan ta'adda na hadarin daji wanda ke gudana arewa maso yammacin najeriya manjo janar godwin motcott wanda ya yi magana da yawan babban hafsan mayakan ƙasa ta ce ta karbi ingantaccen kayan aiki na zamani domin ƙara matsa kaimi ga yakan ayyukan 'yan ta'adda I'm therefore glad to state that the Nigerian Army has taken delivery of some modern equipment and other combat enablers rundunar sojin dai tana cigaba da fafatawa da 'yan ta'adda kuma duk da yake wasu lokuta tana samun galaba da yawa al'ummomi ke ci gaba da kokawa akan rashin tsaro hakan ne masa kuskuren da jirgin saman soji ya yi a kaduna ya halaka mutanen gari masu tarin yawa ya haifar da cece kuce tsakanin al'ummomi musamman mazauna yankunan da rashin tsaro ya yi kaka gida kasim abdullahi isa mazaunin karamar hukumar ta isa ne ta jihar Sokoto yankin da jama'a suka jima suna kokawa akan rashin tsaro. Shewai Najeriya tana jirgin da take yaki da shi mu nan gabacin Sokoto ba mu ma san akwai wannan jirgin Najeriya ba ga mu nan da in ta'adda sun haddabe mu kasa ga kowa sai halin muke cikin gabacin Sokoto to mun kira ga gwamnati inda har tunda har tana da jiragen da zuwa su yaki 'yan ta'adda to muna kira da Allah su taimaka mana su dubi halin da muke ciki. a taho a yake yanta ta'addar da agare mu na haifar da mu kan girma ciki. Wani mai bibiyar lamuran tsaro a Najeriya kuma mazaunin gabashin Sokoto Bashir Alti da Goyawa shugaban rundunar adalci ta Najeriya yana ganin akwai rashin kwarewa ga aiki ga wasu jami'an tsaro in har ba su iya bambanta yan bindiga da mutanen gari. Akwai al'amura kuma waɗanda an rashin ainihin tantance ayyuka kayan a aikata su. domin babu abin da zai sa a kasa gane mazaunin ɗan bindiga a kasa gane mazaunin al'umma balere yana nan dajin birnin gwari ba a jefa mai makami ba bello tuji shi nan dajin fakai su ada aleru ga damana da ya sace mutum ɗari zan zanhure gargada da su cikin daji ba a bi shi da jirgi ba ba a bi da makami ba amma an jefa ma al'ummomi Waɗanga abubuwa abubuwa ne waɗanda adda ban haushi da matakaici kuma wannan yakin to lallai babu ran da an ka aza ɗan ba na ƙare shi domin ba a tantance ɗan bindiga ba ba a tantance ainihin al'ummomi su ba. To ko yaya masana lamuran tsaro a Najeriya ke kallon wannan lamarin? Dr. Yahuza Ahmad Getso yana mai cewa. Wannan yana ƙara gaya maka cewar eh, wato halin da tsaro yake ciki a Najeriya wani hali ne da yake shiga cikin ƙarin taɓarɓarewa da kuma ƙara samun tabbaci cewar akwai yaudara da munafunci da karya da kini bibiya tsakanin talakawan najeriya da kuma shugabannin hukumomin tsaro da kuma shugabannin gwamnatoci akwai takaici matuƙa kamar yadda na sha faɗa cewar wanda duk bai san inda masu aikata laifin nan suke ba ni na san inda suke kuma na san su wane ne kuma in ana san isa gare su na san yadda za a isa gare su me yasa ba za ta iya ta zo ta yar mu a gaba ta ce mu je a nuna guraren da su waɗannan masu aikata laifi suke ba domin a yi abin da za a fitar da ayi daga rogo yan najeriya dai na ci gaba da nuna alhi alhini akan abin da ya faru a kaduna tare da nuna fatar su ta kayan aikin da soji suka samu su kara taimakawa wajen samar da tsaro a ko'ina cikin fadin najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya ta madalla an gaida Muhammad Nasu da wannan rahoton masu sauro a kasance a shirinmu na hantsi domin jin karin haske daga wakilinmu da ke Kaduna Isa Lawal Ikira kan halin da ake ciki inda wasu karin waɗanda ke kwance a asibitin suka rasa rayukansu sakamakon dai wannan hari na bam da aka jefa musu. Kada kuma a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci shida 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. ba ga haka duk da aka sha'a za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. A Najeriya har yanzu ana ci gaba da tada jijiyoyin wuya kan hukuncin kotun ɗaukaka karar zaben gwamnan jihar Kano. Biyu bayan fitar da hukuncin kotun na rubutu wanda ya saba da na baki da alkalan suka bayyana a zaman kotun. ko bayan hukuncin wanda tun a ƙaramar kotun sauraren kararrakin zaɓe ta baiwa jam'iyyar apc nasara wasu shari'un biyu kuma da suka kasa a karamar kotu amma suka yi nasara a kotun ɗaukaka karar gwamna a jihar filato da zamfara sun saka ayar tambaya inda tuni wasu masu fashin baki suka soma zargin jam'iyyar apc mai mulkin najeriya da yunkurin yin karfa-karfa ɗaya daga cikin masu irin wannan zargi shine tsohon sakataren gwamnatin tarayya a lokacin tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari wato babashir david lawal wanda ya fito karara ya zargi shugaban kasa bola ahmed tinubu da wasu manyan mukarrabansa da yunkurin mai da najeriya a karkashin jam'iyya ɗaya yanzu ko abin da aka yi a kano ɗin nan ni ba alkali ba ne amma abin da ake a kwace nan a kwace nan a kwace nan duk wannan magana 2027 ne fa duk magana na apc gaba ɗaya suna son gwamnoni in za su iya gaba ɗaya yake yanzu in dai ta zaɓe ne bisa ga abin da suka yi ba wanda zai zaɓi apc arewa amma sun kwace mulki daga pdp sun ba apc me za su faɗa to kace gaskiya ne amma mun sani su kada ke da wayo ne mutane da sai karya suka ma suka sa gaba ya za su za su musunta shi ko baya ga wannan ma baba shir lawal ya yi zargin yadda aka mai da yankin arewa saniyar ware a bangaren naɗin manyan mukaman gwamnati wanda ya ce kuma hakan ya haifar da rarrabuwar kai a yankin. yanzu duka abin da ana kira matsayi mai kyau mai kyau in the sense na najeriya inda akwai budget babban budget ai su rike kuma haka ba duk inda finance suke daga eh, minister daga central bank daga federal illa revenue service daga custom inda revenue suke ai su rike sun bar mu da wannan ko minista of state na neman mai na sun kwasi 'yan mata kankana na 'yan mata daga arewa sun ba su minista to ka ga Allah wansu abu ya ɓace kai dan adam ka kasa gyara sai ka dogara ga Allah ko wani sayin kuma in ba abin ba ta ɓace ba kai dan adam ba za ka san ashe kana kuskure ba ko kai kuskure ba yanzu arewa abun ta ɓace mana gaba ɗaya su wanda suka zuga mu wayan abubuwan su ma ba su samu abin da suke nema ba yanzu yadda na gani mun koma kaman gidan jiya yanzu yorubawa suna yorubancinsu inyamurai suna inyamurancinsu mu arewa mu rabu kashi biyu kirista na nan musulmai na nan can ma na gani ma tsakanin ku ma hausawa da fulani ma in an dare ma za ku rabu ko din ma ba wai mu arewa mu zama uku fulani nan hausawa nan krista ta nan tsakanin mu krista din ma mai tsakanin mu kabilu sai ga akwai tira nan akwai idoma nan akwai kilba nan akwai micika nan a dama abin da ake gudun shi kenan in mun zo mun raba kai ta ina za mu iya samu haɗin kai da za mu iya yanka namu mu zo mu raba mu ai babu yanzu. yanzu waya arewa na zai kira mitin ya ce manya-manyan arewa ku zo mu yi mitin mu haɗa kai ai babu ina gani akwai gurus gurus da suke fama su haɗa kai ai amma ka je nan dukkan su musulmai ne suna kiran kansu nan kuma ka zo dukkan krista ne don me magana da zamu a wurin ba na arewa ne. abin da mun faɗa ya faru ya faru muna gani ba abu mai kyau ba ne ka ce ai na faɗa muku amma mutane suna da taurin kai ba sa gani abin da ke damun su suna ganin wuta na zuwa suna gudu suna zuwa su shiga wutan ai su ne yanzu wahala za ta same mu duba abin da ake mana nan mana karfin arewa babu kuma ai da bola ke so ya a cibin da yan kudu suke so sun yi nasara ba haɗin kai na arewan kuma mu kuma har yanzu ma dai wa ma zai kira mu zauna mu saurare shi ne to sai dai a martanin da ya mayar mai taimakawa shugaban kasa kan lamuran watsa labarai abdulaziz abdulaziz ya ce tsohon sakataren gwamnatin na bayyana adawa ne kawai domin huce wata manufa da ke ransa. Um, hausawa suka ce idan mafaɗin magana wawa ne ai majiyinta ba wawa ba ne kuma na tabbata a koma sauraro ma sun gaji da sauraron soki burutsu da kuma hayaniya irin ta tsohon sakataren gwamnati bidi lawal domin mutum ne wanda kowa duk wanda yake biye da siyasar da ta kai mu ga zaben shekara ta 2023 ya san zai fahimci me yasa yake yin waɗannan maganganu da yake yi wato ɗaci ne da ciwo da na bakin cikin abin da ya faru da shi domin yana tare da shugaban ƙasa bola ahmed tinubu amma saboda an yi muslim muslim ticket shugaban ƙasa ya ɗauki mataimaki wanda ya zo ya kasance musulmi wanda ba don cewa suna wani bane ba amma babacir ya dauki abin nan ya mai da shi wani faɗan addini ya yi ta surutai ya yi ta faɗa ya yi ta maganganu marasa daɗi ba ma ga bola tinubu ba har ma ga al'ummar musulmin najeriya da sauran jama'an najeriya ga baki ɗaya to duk da waɗannan surutan nashi wanda ya tsammanin cewa za su kai ga bawa shugaban ƙasa bola ahmad tinubu matsala a zaɓe sai allah ya nuna masa cewa shine allah cewa wani dan adam wani mutum wanda yake ganin cewa ya isa bai isa ba idan allah bai yarda ba allah ya ba shugaban kasa bula ahmed tinubu nasara to don haka waɗannan maganganun da yake yi da wanda ya a baya da wanda ma zai a nan gaba ya kamata mu sani cewa haushin wannan abin da ya same shi ne saboda ya zo ya yi bi babu ya nuna kiyayya ya nuna cewa zai iya yin wani abun da allah bai yi ba kuma allah ya nuna masa cewa bai isa ba wannan yasa yake cikin bakin ciki yake cikin rudani don haka ba na jin cewa ko masu sauraro za su dauke shi ko za su ɗauki kalamansa da wani kima ko mutunci amma idan muka dawo kan maganar da shi yake yi ta cewa wai an shirya wa zaɓe ko an shirya yin wani abu akan zaben shekara ta 2027 wannan ya kamata mu sani cewa mu a matsayin mu na masu imani mun sani cewa allah shi yake ba da mulki ba kuma a tsumi ba ba dabaran mutum ba domin idan da dabara ko kuma wani abun dan adam ne da irin su babace da watakila yanzu shugaban kasa bola ahmed tinubu baya kan kujerar mulki ba wayansa ba ne ya ba shi wannan mulki na da yake kai kuma na tabbata bai dogara da wayansa a matsayin abin da zai ba shi mulki a wani zaben ba idan ya zo sannan na biyu kuma wannan ya kamata mu sani cewa yanzu shugaban kasa da dukkanin makaraban gwamnati abin da yake gabansa shine sauke nauyin da al'ummar najeriya suka dora musu na inganta rayuwarsu na kawo kasa ci gaba ba wai zancen zaben da ana da shekara a uku da rabi nan gaba kafin a fara magana sa ba ba shine a gaban shugaban kasa ba idan kuma duk wani abu aka sun haka to zan iya ce maka tsoro ne da fargaba da su a mutane irin su babacin suke da ita cewa jam'iyyinsu na adawa sun gaza jam'iyyinsu na adawa suna cikin rudani jam'iyyinsu na adawa ba su da karfin da koda an sake an sake buga kugin siyasa za su iya yin wani katabus shi yasa tun yanzu suke waɗannan makalamai amma zancen maganar kotu ai magana ce wadda take an sani a shekara ta 2019 kotu ta kwace zaɓe gaba ɗaya na jihar zamfara da e, jam'iyyar apc ta ci ta ce pdp ce ta ci wannan bai hana jam'iyyar apc ta yi bai sa jam'iyyar apc ta yi fushi ko ta faɗi munanan kalamai akan kotu ba sannan ko a wannan yanayin ma mun gani a wancan lokacin bayan wannan an zo an yi na jihar bayelsa wanda kotu ta kwace ta bawa jam'iyyar pdp ba a ce komai ba to amma saboda yanzu su su ne ba kotu ba za ta iya tabawa ba saboda an yi hukunci na kotu za su zo suna magana cewa wai wani ne ya sa aka yi ko kuma a'a ga zance ga magana wannan magana ba haka take ba domin kuwa in suna da wata hujja sai su fito da ita su nuna mutane su ce gashi gashi ga abin da muka gani ko mun ga abin da yake na zahiri amma in ba haka ba wannan magana ce ta banza kuma ba ma ganin cewa ma abu ne da ya kamata mutane su mai da hankali ko kuma su ma saurara. masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya sai Dadi balawaye da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To madalla an gaji dan mutum sanyin na yanzu kuma ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Yayin da ake ci gaba da gwabza fada a Gaza, Amurka na ƙara samun rarrabo kawuna kan waɗanda za su zarga da kuma abin da suke so Amurka ta yi a yakin da ya laƙumi rayukan sama da 'yan Isra'ila 1,300 da Falasɗinawa 16,000. Robert Collins, farfesa mai nazarin birane da manufofin jama'a jami'ar Dillard da ke New Orleans ya ce, ƙuri'un ra'ayoyin eh, jama'a sun nuna cewa amurkawa sun fi tausaya wa isra'ila fiye da falasdinu amma bambancin bai da yawa jiya talata shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya soke ganawarsa da 'yan majalisar dattawan amurka ana sa ran zai nemi ci gaba da ba da tallafin soji a yayin da rashi ke ci gaba da mamaya shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa chuck shuma ya shaida wani taron manema labarai cewa zelensky ba zai samu halarta ba wani abu ya faru a mintuna na ƙarshe na taron mu. Ƙungiyoyi biyu na 'yan tada kayar baya a Afghanistan da suka kumshi tsaffin jami'an gwamnati da na soji sun yi da'awar kashe akalla jami'an Taliban da sojoji hamsin a cikin watan Nuwamba da ya gabata. Harin sarika noki ya fi kamari a arewa da arewa maso gabashin ƙasar. inda 'yan taliban suka fuskanci turjiya sosai a zamanin mulkinsu na baya daga 1996 zuwa shekarar 2001 yayin da ake kara nuna damuwa game da rashin ɗorewar basussuka a tattalin arzikin ƙasar sin wani babban kamfani mai kididdiga a ranar talata ya sanar da cewa ya sauya ra'ayinsa game da basukan da ke kan ƙasar sin zuwa ƙasa Jiya talata 'yan sandan karamar hukumar Arlington sun gano wanda ake zargi da fashewar wani abu da ya kone wani gida a ranar Litinin a birnin Washington DC da ke wajen Arlington a jihar Virginia da ke nan Amurka. To sauraro baki ɗaya da haka za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe bakwai agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. yanzu a madadin duka waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin yanzu muku kamar yadda kuka ji shi musamman muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya tsara mana shirin ya kuma ba da umarni dadi balawai da ma injiniyan mu na yanzu ni da na shirya na gabatar hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ji ku.